yau juma'a sha biyu ga watan sha'aban hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da ishirin da ɗaya ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin allu'ulu'u wal marjan fi mattafaka alaihi shekhan al-bukhari wa muslim na Muhammad Fuad Abdulbaki Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi muna ƙarƙashin littafi na 31 39 kitabus salam za mu tashi babu tadawi bil habbati sauda babin da ke bayani dangane da yin magani ko kuma neman waraka ta hanyar amfani da habbati sauda ya tabbata a hadithi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa habbatus sauda shifa'un min kulli da habbatus sauda magani ne waraka ce na kowane irin cuta annabi ya ce sai dai in mutuwa ne kenan habbatus sauda annabi ya riga ya faɗi alkhairin da ke tattare da shi shi yasa mutanen da suke amfani da habbatus sauda domin kasuwanci su ji tsoron Allah kasu sake su yi ƙare-ƙare ta hanyar yin algushu domin su samu abin duniya ga wanda zai yi amfani da wannan habbatus sauda in aka gurɓata shi in ya je ya siya ya gabe mai amfani ba to sai ya ɗauka cewa wannan bayani na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana da bukatan gyara kenan kai da kaje neman kudi a harkan kaji illan da kake makanka tukuna kafin a taka matakala ta gaba ka gane cewa kai dan adawan gidan annabta ne shi yasa kun ga wannan harka ku yi taka tsantsan da ita in ka san baka da kwarewa da gogewa a ciki kakka shiga kuna fahimtar wannan da kyau ko sannan duk abin da ka san magani ne da annabi ya bayani to kai bayani cewa wannan daga annabi ne in kuma ka san wani abu ne bai tajriba to karka sanya ma wannan suna da cewa wai magani daga annabi shi ma wannan salo ne na yi ma annaba ƙarya kun fahimci wannan da kyau ko duk abin da bai tabbata ba daga annabi karka danganta shi gare shi misali an samu saiwa kaza an samu ganye kaza da sassaƙe kaza sai aka hada sai amfani sai ya warkar aka gwada ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba to wannan shi ake ce maganin gargajiya kun fahimci wannan da kyau ku amma a kira wannan da cewa kuma magani daga annabi to wannan kuma ƙarya ne dan dai kai ba annabi bane wanda ya gaya maka cewa in an haɗa kaza da kaza akwai fa'ida iri kaza kuma shi ma ba annabi bane shi za ku ji tsoron Allah wajen abubuwan da kuke faɗi ko da ku annabi ya faɗi cewa in aka haɗa kaza da kaza zai magani sai kuka gano da za ku rage kaza ko ku ƙara kaza wannan abin zai kuma yi wani magani na daban wanda annabi bai faɗi ba kun kun zo sai kun yi bayani ko kuma kawai ku ba da magani ku shiru kuna fahimtar wannan da kyau ku abubuwa na ƙarerai wanda masu maganin gargajiya suke yi suke danganta shi zuwa ga annabi suna sa kansu cikin haɗari ba ɗan ƙarami ba domin annabi yana cewa duk wanda ya man ƙarya to ya tattali kujeran shi a wuta to me amfanin baɗi bare kai kashi da shiga wuta ne kashi da zama ɗan wuta ne kai da za ka zo kana ma annabi ƙarya don ka samu karɓuwa don ka samu kuɗi don ka samu suna don ka samu fice me amfanin baɗi bare shi yasa kowa ya ji tsoron Allah wannan harka ce mai amfani cinda tana samar da kuɗin shiga harka ce mai amfani cinda tana taimako ga al'umman annabin harka ce wacce take da amfani matuƙa saboda ana amfani da ita wajen haɓaka da'awar musulunci ta amma ga duk mutumin da bai goge a cikin harkar ba kuma sai ya bata da'awar musulunci kuma sai mai da kanshi bayan baya domin zai yi ƙarya kuma zai zama daga cikin 'yan wuta Allah maɗaukin sarki ya kiyaye habbatus sauda shifa'un min kulle da'in kuma wannan harka na magani ko to ba ana shiga ne da kishi ba cewa mu muna kishin musulunci mu muna kishin al'ummanmu mu muna kishin mu yada magunguna irin na annabi ba da kishi kaɗai ake ba sai an je an koya in an koyan kuma sai an ƙware an goge da yi sannan ake shiga cikin harka saboda harka ne wanda yake tamfarin da abubuwa na farko mafi mahimmanci shine imanin mutane saboda za a ce wannan kai tsaye daga annabi ne yardansu da annabi sai su aminta da abin da ake gaya masu in aka ha'ince su to an sa annabi ya zama kamar shine karan bara an sanya shi ya zama urdatul li'aymanikum ya zama shi ne abin da ake amfani da shi wajen kuma yaudaran al'umman shi kaga wanda zai shiga wannan harka sai yayi taka tsantsan da wannan don na san ba za ka iya shiga rikici tsakanin kai da gidan annabta ba na biyu kuma harka ce wacce take da alaka da dukiya Allah maɗaukin sarki ya hana musulmi ya ci dukiyan ɗan uwanshi musulmi ba da haƙƙi ba mun gane wannan da kyau ku in ka san abin da za ka ba da kan tafi ne ba ka da tabbas a kanka wallahi karka ansa dukiyar musulmi ka ci karka saki mun gane wannan sannan na ƙarshe yana da alaƙa da lafiya abin da za ka ɗauka ka ba mutum ya goga ko ya shafa in ya zama zai cutar da shi ka ci amanin shi harka ce ta amana ya baka na ƙidan shi na dukiyan shi na lafiyan shi ɗungurungun ka iya cewa kuma rayuwan shi shi sa duk wanda zai shiga wannan harka to ya shige ta a bisa ilimi kuma ya san cewa fa shi ɗin nan amintacce ne cikin al'umma da suka amince mai akan waɗannan abubuwa in ya ha'ince su ya ci amanansu ya yaudare su ya yi masu ƙarya don ya samu abun duniya to billahi al'azim wannan mutum zai raina kan shi ranar lahira isa jama'atul musulmin kowa ya kokari ya kiyaye kowa ya kokari ya taka tsantsan in baka da ilimi akan abu tun wuri kakkai magana akan shi kakka saki kai shiru kawai wani ya magana akan wannan fannin kai kuma kai magana a wani fannin da ka iya Shi kenan sai Allah madaukin sarki sai maka rufin asiri amma kalli yadda masu maganin gargajiya suka yi yawa a ko'ina kuma duk maganin da ake nema a duk duniya suna da shi magani ɗaya ne yana warkar da cuta 330 shi kaɗai duk cutar da ka zo ka ce kaza ce to in ka haɗa da kaza kuma wallahi ƙarya yake yi to akan wani dalili malam dan kawai musulmi ya baka kuɗin shi ku ji tsoron Allah jama'a ku ji tsoron Allah Allahn da ya kiyaye ka sanda kake cikin mahaifar mahaifiyarka ya baka ci da sha da numfashi da rayuwa har ya sauwake maka hanyar fitowa karaye tun kana ɗan tama tsitsinka har ka girma ya iya kulawa da kai shi kaɗai da kayan shi yanzu ma zai kula da kai in ka kiyaye dokokin shi mun gano wannan da kyau jama'a wallahi mu kiyaye yaudara mu kiyaye ha'inci mu kiyaye yarda mu kuma a yaudare mu da gangar duk wanda ya zo ya ce ga kaza kawai sai ga jama'a sun ɗunguma kawai waɗannan abubuwan da kuke zuba ma kanku marasa tabbaci akan abin da ake gaya maku kuma abubuwan ba ingantattu ba ne mafiya yawansu suna taimaka maku wajen haifar da wasu cututtuka kuma a jikinku so duk abin da ya shiga jiki bai da wani amfani in ba sa aka yi ba yana ɗauke da wasu chemicals na daban wanda zai iya haifar maka da illa ko mafi yawancin waɗannan abubuwan da kawai za a zo a sassaƙo kaza kawai a kwarmatsa maka kai kuma ka watsa a cikin cikinka suna ɗauke da wasu abubuwa waɗanda ƙarshenta akwai cututtuka ciki wanda ba iya tacewa da tantancewa ba kawai mutum ya kwarmatsa ma cikin shi ƙarshenta abin ba zai mai illa ba sai nan da wasu shekaru ya fara manyanta shi sa ku yi taka tsantsan ku da kanku da kuke ansa ku da kuke bayarwa kuma ku ji tsoron Allah Don ba wani wanda zai samu ku wata doka da ta wuce dokar Allah cewa ku ji tsoron shi ku sani akwai ranan ƙin dillanci ranan da Allah maɗaukin sarki zai zaunar da ku da jama'an da kuka ha'inta yi muku hisabi Allah maɗaukin sarki ya kiyaye musulmi daga shiga cikin garari malice hadithu abi hurairata radiyallahu anhu annahu sami'a rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ƙolo wannan hadisi abu allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda ya ce ya ji manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi yana cewa fil sauda dangane da habbatis sauda shifa'un min kulli da'in ya ce waraka ce ga kowane irin cuta ya ce illa sam sai dai mutuwa inda aka yi amfani da habbatus sauda shine abin da bahaushe ke cewa bakin algaru to zai maganin kowace irin cuta in ka gabe maganinta ba to ko mutuwa ne ko tsufa jama mun gane wannan da kyau ko saboda waɗannan su kansa rashin lafiya ne to idan ya zama haka to wanda Allah madaukin sarki ya yi baiwa na gogewa da ƙwarewa to ya harkan kawai wanda Allah bai mashi baiwa ba ya nemi wajen wani waje ya je ya yi ba mamaki Allah madaukin sarki ya maka baiwa ne a wata sana'an da ba wannan ba in ka shiga wannan sai ta zame maka matsala wane ya je ba da magani kai kuma ka saro dankali ka soya sai ga Allah ya fice in ana neman dankali da fafe ko gasashe ko soyayye sai an ce aje wajen wane mai dankalin nan wallahi sai kai suna a haka kuma ka samu ɗaukaka mutane su amince da kai kuma ka samu kuɗin amma an ka shiga cikin wannan ka rasa sunan ka rasa kuɗin ka rasa imani cin da ba ka da gogiya da ƙwarewa haka idan wancan bai yi ba wani ya suna a dankali kai kuma sai ka kama sai da kayan miya wani mai timatirin nan sai ga Allah maɗaukin sarki maka suna akan haka sai ga ka samu kuɗi ka a wannan yanayi ɗin ina fatan mun gane wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace amma yanzu duk wanda ya juya ya juya ya bincika ya kai ya komo kawai shi kenan sai ya ce shi ma mai ba da magani ko mutane babu tantancewa jama'a lafiya ya fi komi mahimmanci in dai kana raye to sinadarin gudanar da rayuwanka babu illa shine lafiya in baka yi sa'a ba Allah za ka sani idan rayuwa ta samu lafiya ta samu mafi mahimmancin abin da zai gudanar da wannan ka sami yardan Allah shine imani in kai sakaci da imaninka to rayuwa ta zanta banza lafiya ta zanta banza shi sa kula da wannan kula mai kyau to sannan idan aka ce bakin algaru ana da bukatan wane ne zai maka bayani yadda za ka yi amfani da shi shine likitan da muke ta magana a kan shi cewa ya ji tsoron Allah shin wannan bakin algaru za a yi amfani da shi wajen wancan maganin to wannan ai ɗan saudiya ne wannan ɗan misira ne wannan ɗan waje kaza ne da wani iri ake amfani kuna fahimtar wannan da kyau ku wannan shi kuma sai kowa ya sanya ya al'amarin yake kuma waɗanda suke wannan harka su tausaya su agaza ma al'umman annabi Allah zai tausaya masu sannan Allah zai agaza masu Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wannan hadisi da muka karanta al’imamul bukhari ya fitar da shi a littafi na shida. كتاب الطب a babi na bakwai السوداء باب babu talbinati المريض marid wannan babi zai yi bayani akan at-talbina annabi ya ce tana natsar da gamsar da sawwaka damuwa a cikin zuciyan mara lafiya menene al-talbina wannan abu ne wanda kamar tsaki ne za a samu a zuba a ruwa a dafa ka iya cewa fate za ga yayi fari kar ban san ba ko akwai abin da wasu ku suke kiran shi da shi a wani lokaci har ana zuba mai zuma ma a sha larabawa suka fi yin wannan amma sau dama akan samu mutane da suke yin irin wannan a ba mara lafiya ya sha ko ɗan salala haka da abin da ya kama da haka musamman in mara lafiya bai son cin abinci idan aka ba shi ya ci to yana maganin kumallo yana maganin duk waɗannan abubuwa ina fatan mun gane ban sani ba ko cikin ku akwai wanda suke mara lafiya irin wannan ɗan abinci irin wannan na ɗan sha haka wanda yake ɗan gamsar da shi ya ɗan riƙe mai ciki ya ɗan riƙe mai jiki irin dai abin da na sani ne kowa sani kenan eh kuma ba wanda ya gane irin wannan girkin da ake mara lafiya za a yi shi a ɗan sami ɗan kunu haka ɗan salala haka kunu ne ake fari ƙarƙo ke yi sai a ɗan bashi ya sha ashe su ma larabawa suna ɗan ɗana ina fata mun gano wannan da kyau ko ne ake ɗan dama mashi fari ƙarni sai a ɗan zuba zuma haka a ciki sai a ce a bashi ya sha kuna fahimtar wannan haka idan mutum aka yi mai mutuwa ko ya rasa wani abu nashi yakan shiga cikin damuwa har ka gan shi kamar rashin lafiya ya kama shi a ba shi abinci ya ƙi ci har jikin ya zama ya yi wik idan aka samu irin wannan kokon ko ɗan kunu ko ɗan faro-faro aka ɗan yi salala haka aka ba shi sai ga ya ɗan komo cikin hayyacin shi har ya samu ya gyagije ɗan mamari haka kuna gane wannan da kyau ku wannan shi ma yana da amfani Ɗan wannan ɗan salala da ake mara lafiya ya ɗan samu ya ɗan salala ma cikin shi to yana da amfani ba ɗan ƙarami ba hadisi Aisha ta zaujin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan hadisi sai da Aisha ce matan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi take cewa annaha kanat idza matal mayyitu min ahliha cewa duk lokacin da wani mamaci ya rasu daga cikin iyalanta fashta ma'alizalikan nisa'u sai mata suka zo mata gaisuwa sun matafarraƙna ila ahlaha wa khasataha sun matafarraƙna sai su waɗannan matan da suka zo mata gaisuwa sun gama sun tafi illa ahlaha suka bar mutanen gida wa khasataha da danginta na kusa amarat bi burmatin min talbinatin min talbinatin sai ta sa a ɗan sa tukunya mun gano wannan da ke ko a ɗan zuba ɗan gasara haka ɗan kullu haka fa tubihat sai a dafa summa suni asarid sai a yi wani abin da larabawa suke ce masarid fa subba talbinatu alaiha sai a zuba wannan ɗan gasara haka a cikin wannan tukunya ɗin sai a kada a juya a juya sun maƙalat sannan sai Aisha ta ce kulna min ha ku ci kaga wannan yi kama da ɗan fati-fati haka ko eh a dan samu a ɗan lallasa fa inni sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ta ce domin na ji annabi yana cewa altalbinatu mujimmatul li fuadil marid wannan talbina tana kwantar da hankali da natsar da zuciyar mara lafiya tazhabu ba'adul huzni tana tafi da wani bangare na baƙin ciki da damuwa kun gano wannan da kyau ku duk lokacin da mara lafiya ya ɗan samu abinci ya dan ci dan jikin shi na koma da ɗan karsashi to yana samun saukin rashin lafiyar haka mutumin da damuwa da baƙin ciki ya hana shi cin abinci har wannan ya nemi ya zama mai lalura in aka iya samu ya ɗan haɗi wani abu irin wannan to yana ɗan rage mai wannan raɗaɗin damuwa kuma yana kauda mai da shi jama'a mun gano wannan da kyau ku Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wannan hadisi akhrajahu al-bukhari al bukhari ne fitar da shi a littafi na 70 kitabul at'ima babi na 24 babu talbinati Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace babu tadawi bi saƙil asli wannan babi zai bayani dangane da yin magani ko neman waraka ta hanyar shan zuma zuma wannan da kake gani da wasu 'yan shekaru baya 'yan boko kyaman zuma suke yi kowa ya san wannan ai ba abin da ya dame su da zuma kyamanta suke yi ana nan sai karatunsu da ya gaba suka ƙara bincike suka haɓaka ilimi sai su gano in mutum ma ya rauni da za a shafa mai zuma sai ya warki. yanzu a ko'ina amfani suke da zuma to shi yasa nake jawo hankalinku ya ku al'umman annabi wanda Allah maɗaukin sarki ya wajabta muku imani da shi da gazgata shi sama da kowa shine manzan Allah idan annabi ya faɗi magana ko ku daina sauraron waɗannan gidadawan ɗan boko ba gidaje ne shi har kullum bai yadda da maganan da aka gaya mai ta gaskiya sai a makare bari buga muku misali sai mu komo nan su ne suka ƙirƙiro cewa idan uwa ta haihu katta shayar da ɗanta nononta ta bar nono tana gayu ɗa kuma a ji a siyo mai madaran gwangwani a ci gaba da ɗora mashi mutanen nan ƙidahumai ne gidadawa ne in ban da ƙidahumanci da gidadanci Allah fa shi ya wannan ya ɗan nan ya mata nono da kafin ta yahu nonon nan bai zubar da ruwa amma yau ta haihu sai yana zubarwa saboda ƙidahumanci da gidadanci sai kasa gane hikiman wannan abu kun gane wannan da kyau ko sai suka koma suka ce a saman ma yaron nan da wani madara a rika tsima mai yana sha wai wannan madaran da yaro zai sha daga waken soya aka yi daga dawa aka yi daga kaza da kaza aka yi Allah maɗaukin sarki ba shi ya halicci waɗannan abubuwan ba bai san da su ba ne yi wancan sannan na biyu wasu a samu madaran dabbobi ana ba ɗan mutum ɗan mutum Allah maɗaukin sarki ya yi shi ya rayu irin rayuwa irin ta dabba ce dabba fa Allah ya yi ma ɗan adam ne domin ya more ta duk waɗannan abubuwa mata allakum wale an amikum sai aka ce wai a ba ɗan mutum wannan da suka naƙasa yaran mutane da yawa sakamakon ƙidahumanci da jahilcinsu sai su komo wai a lokacin za su natsu abu na biyu wanda ya jefa cikin wannan jahilcin shine raini ga annabi kuma rainin ya samo asali ne sakamakon raina waɗanda ke gaya masa saƙon annabin sai renin ya kai ma annabi da annabi ne Allah ya saukar mai da aya cewa walwalidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma waɗanda suka haihu mata suna da daman shayar da ƴaƴayen da suka haifa har na tsawon shekaru guda biyu cib da cib ga wanda suke nufin cika shayarwar to wai dan kar a ce alkur'ani ya karantar da wani ilimi na kimiyya wanda su ba su gano ba sai suka yi ƙoƙarin musawa ba su kai ko ina ba sai Allah maɗaukin sarki ya gajiyar da su sai ga sun komo ba kunya ba tsoron Allah wai ai in aka shayar da yaro nonon uwar shi ma zai kai ga tsawon lokacin da wai bai sha ruwa ba har tsawon wata shida wannan kuma kuke bukatan wannan mu mun gamsu da abin da alkur'ani ya gaya mana tintin wani baƙi dahumancin kuma in ya taso masu sai su ce ba ga shi ma larabawa suna kai ‘ya'yansu reno iyayen ba sa shayar da su ba sai mu ce kai ƙidahumi ne ba za mu sassauta masu wajen faɗin magana ba jama'a sakamakon jafa'in da suke ma hadisai da ayoyin alkur'ani sai mu ce idan suka kai 'ya'yan shayarwa madaran shanu ake ba su ko na raƙuma ba mace ne ke ba da nonanta ba har yanzu dai abu ɗaya ake shi ne shayarwa kuma kalli irin yadda Allah maɗaukin sarki yake tato nonon nan kuma aka tambaye ka nonon wai ta ina yake zuwa tuwon dawa ta ci miyan kuɓewa, ta ci dankali ta ci tubani waɗannan abubuwan su ne fa ta ci amma ji yadda Allah ya markaɗe shi ya mai da shi nono kuma babu wani inji da ta ji an tada a cikinta wanda Allah ce ya min bayni damin wa farafin. yana fita ne tsakanin jini da tukantin binan ake filtarin wannan nonon nasa ya ce labanan khalisan sa'igan wani irin nono ne zai fito gashi nan fari kar kai baka ga alaman kalan jini ko karnin tukantin biya a cikin shi ba ya ce kuma yana gamsar da mai sha ka tambaye jariri yana gamsuwa ko ko bai gamsuwa nonon dabba da kake sha shi ma wannan salon Allah ya bi mai shin kana gamsuwa amma iri-iri kawai sai wani sai zo sai ce maka wai a'a a jana annabi kama nawa ne Allah ya gaji da su a al'amarin da ya shafi nono ba su kai ko ina ba sai ga sun ce wai a ba nono a ba yaro nonon uwar shi ko ku bada ko kar Allah ya sa ku bada Kur'ani ya faɗa mana na gaba wannan al'amarin zuman shi ma ba su kai ko'ina ba Allah maɗaukin sarki ya gajiyar da su, ba don komi ba su kai wancan alkaba'in a farko, wai kar a waye gari a ce ƙur'ani ne yake nuna masu yadda za su yi, don kada mutanensu gaba ɗaya su musulunta a gane ingancin alkur'ani da nagartan addinin musulunci. Saboda sura sukutun ma Allah ya sa masu naƙudan zuma, suratun hali. Mun gano wannan da kyau ko ya min butuniha Allah ya ce yana fitowa a cikin cikin ƙudan zuma wanda yake abin sha ne sharabun abin sha ne abinci ne wanda Allah maɗaukin sarki ya ce magani ne waraka ne na cututtuka mun gano wannan da kyau ku duk wanda ya sha zai warki to amma abin ta kai ci sai suka yi jafaye a nan to ku matsa gaba kun ga wannan al'amarin kaciyar mata da annabi ya faɗa to haka za a same su kuma an ƙara ka da su ba don komi ba sai don annabi ne fa ya faɗa a hadisai tabbatattu ingantattu sai a je a samu malamai 'yan bid'a makaryata maha'inta maciya amana sai su ba ma wani hadisi da ya magana kan kasuwan kaciyan mata to in dai babu to matakin farko hukuncin da ke kanka kai jahili ne domin yana cikin muwaƙa, annabi ya ce idan taqal hitanu hitan idan kaciya ya haɗu da kaciya a shi namiji ana mai kaciya mace ma ana mata kaciya a nan, annabi ya faɗi cewa ga wata wanzamiya da take aikin yi wa mata kaciya ya ce ga yadda za ta yi mun gano wannan da kyau ko in kin je ga abin da za ki cire kakki zarfafa kakki kaza kakki kaza ya koya mata yadda ake kaciyar na uku annabi ya faɗi fa'idan kaciyar da amfanin shi da illan ƙin shi duk wannan a cewa waɗannan hadisai ingantattu tabbatattu daga annabi wai malami bai sani ba saboda turawa sun aiko mai da kuɗi ko gwamnatin tarayya ta ba shi kuɗi an kara mai bututun magana 'yan jaridu na yaudaran shi ya ƙosa a ji shi a rediyo kawai shi kenan sai zo ya ƙarerayi ya ɓata musulunci to wallahi ku jira wannan ma sai sun komo sun janye sun gane cewa sun yi ƙarya abu na gaba wanda za su janye barin tsaya daga gare shi da bai da alaka da lafiya a nan Shi ne magana kan yancin yara da yancin mata duk waɗannan maganganun banza ne yancin da ake cewa yancin yara ka je ga yancin yara a Amerika da Ingila da sauran ƙasashe haka ake son mu zama ba zai yiwu ba wallahi ba yanda za a yi ɗanka da ka haifa wai a ce wai in ya kai wasu shekaru ya samu yanci da kai da shi wai ɗaya ne ƙur'ani bai ba shi wannan yancin ba mu kuma musulmi ne ba wani kafiri da zai je ya zauna ya ci kuɗin haram ya zo ya zauna ya ce wai ya tsara doka mu da za mu bi kun hana bin na Allah ku ce mu bina ku wannan ba zai yiwu ba ya kamata ku san wannan kuma ku sa ido ga 'yan majalisunku su za su iya cin amanarku idan dokan ba ta yi tasiri a kanku a yanzu ba ba ta yi kan ‘ya'yanku ba za ta yi kan jikokinku domin ku kalli yadda ake tafiya al'umma suke ƙara fitsarewa da lalacewa ka ji ‘yar musulma ne fa ana hira da ta a gidan rediyo tana cewa ai marmaza a sa masa wannan dokan tun da ake a duniya ba a taɓa yin doka irin wannan ba kaga ƙidahuma wanda ba ta taɓa koda makarantar allo ba ballantana ta yi islamiyya ballantana ta goge a wani majalisi da za a nuna mata dokokin Allah ta gane Allah ne bai faɗi da za a yi da ɗa ba ya faɗi da ake haihuwan shi jama'a mun gano wannan da kyau ko a musulunci an taɓa tarbiyya mai daɗi mai nagarta mai inganci kamar tarbiyyar musulunci a duk ina ba a taɓa yin tarbiyya kamar na musulunci isa jama'ar annabu kowa ya tsaya ya waye akan abin da yake yi bai kamata a waye gari a ce gidanka ba zaitun gidanka ba habbatus sauda gidanka babu zuma ba kamata yi ka kawai ka rika lasan zuma kana lasan habbatus sauda kullum garin Allah ya waye kuma kana shaka wannan yana bada fa'ida da amfani a jiki ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya sa mu dace tadawi bisaqil asal waraka neman magani ta hanyar shan zuma kun gano wannan da kyau wani zai ce ya sha zuma cikin shi ya rude ya tsure yana ta zawo da gudawa ba matsala je ka ƙara sha za a ƙara hargitsa cikin a tada wani hargitsi gaba ɗaya aiki aiki ana maka check and balance ne za a yi ƙoƙarin ana sabisin kenan ana sa grace inda ya kamata a sa ana zubar da baƙin mai inda ya lalace ana ka za ka ƙara sha gaba ɗaya za ka an da komi na cikinka in ka haƙura yau ka sha gobe ka sha jibi ka sha cikin ya tsayaye normal yadda yake to kenan sai ka ji kasala ya kama ka to kana nan zaka koma kuma yadda kake ran da ka koma yadda kake sai ka ji wani irin ƙarfi hatta fatan jikinka ma sai ta canza kun gano wannan saboda da akwai wasu matsaloli da suka riga suke kanta a cikin kun gano wannan sun tara nan sun tara can sun tara nan sun murkushe ko'ina a cikinka sun daƙile karsashinka da lafiyanka to yanzu ka kawar da su an samu space a cikin cikin an samu lafiya to za ka ji kamar kwana biyu ba ka jin daɗi za ka koma kuma yin da kake jama mun gano wannan Allah madaukin sarki ya sa mu dace hadithu abi sa'idin anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa wani mutum ne yazo wajen annabi yace akhi yashtaki batnahu yace dan uwana yana kukan ciwon ciki faƙala sai annabi ya ce iskihe asalan je ka shayar da shi zuma thumma a tathaniya mutumin ya ƙara dawa ya ce ya rasulallah har yau cikin ɗan uwana fa da sauran matsala faƙala sai annabi ya ce iskihe asalan je ka shayar da shi zuma a atahu thalitha ya ƙara dawa a karo na uku faƙala sai annabi ya ce iskihe asalan je ka shayar da shi zuma sun tahu kai ya ƙara dawowa faƙala fa'altu ya ce ya rasulla duk wannan abin na yi na shashayar da shi amma har yanzu yana kukan ciwon ciki faƙala sai annabi ce sadaƙalla Allah ya yi gaskiya waka zaba a ahika cikin ɗan uwanka ya yi ƙarya Yaba kun ga wannan ƙa'ida ya tace ƙa'ida mu in annabi ya faɗi magana ko duk wanda ya saba ma wannan magana na annabi to ƙarya yake yi kuna fahimtar wannan wallahi na annabi ya ishe mu wallahi na annabi ya ishe mu mamman ya ishe mu ya ishe baban kowa ba mai kin halin shi sai fasiku sai wawa sai ko wanda bai bi addini daidai ba dan shi ya girma maka ba shi bugun dan kowa abadan baka jin farar jama'a taimaitar, manzon Allah kenan kowa ya kamata ya tsaya ya fahimci waye annabi kuna fahimtar wannan da kyau ku ƙarar annabi ya ce cikin ɗan uwanka ya karya Allah ya gaskiya shi yasa in nasi ya zo annabi ya ce e wani ya ce a'a sai mu ce kai ka yi ƙarya manzan Allah ya yi gaskiya ina fatan mun gano wannan da kyau amma lokacin da kake kokarin annabi ya ce ka ce wane ya ce kana son ka ce mukaminsa ɗaya ne a id nazarin fil khalqi ta'lam bi annahu ka ahmad lan yunsha la huwa yunsha'u duba gani cikin halitta kaf Allah madaukin sarki bai ba kuma ba zai irin shi ba Ki yasa ce cikin dan ya ƙarya duk wata doka ta ƙarya da za a kawo in ta ci karo da na annabi za mu ce ƙarya ne ina fatan mun gano wannan da kyau cikin dan ya ƙarya iskihi asalin, je ka kwankwada mai zuma fasa fasaqahu sai ya ƙara shi zuma fabara'a sai ya warke Mun san matsalan da aka samu ne an samu wani hargitsi ne lokacin da yake shan zuman zuman na aikin kankaro cututtukan ne to wannan kankaran ne yake jin kuma akwai matsala kila da bai zawayi da ya sha kuma sai zawaye barke to kaga dole ya ce matsala ta faru a'a ai ana flushing ne ina fatan mun gano wannan da kyau idan aka kankaro cutan sai zama zuman da take wancan aikin ta yi weak a cikin cikin naka to dole ka ji matsala ya karu ko ma ya ci gaba to shine sai a ƙara shan wani zuman. sai wancan na ciki sai ta ƙara ƙarfi Shi ne ka ji bature in zai baka magani sai ce ka sha da safe da rana da daddare da wannan na sportin wancan wancan na sportin wannan in ya wannan maganin ya je ya samu ƙwayan cuta su fara dambe ana dambe kaga maganin zai wukata ya jigata shi ma cutan za ta gaji ta jigata to ana nan lokacin rana ya yi sai kuma ƙara tura wani sai wannan ya sportin wancan ana nan an fara yin ligiligi da cutan in na gaba ya zo gaba ɗaya sai kawar da ita shi kenan an kashe ta haka yake shi sai aka ba ka magani aka ce sha bi da safe bi da rana bi da yamma in ka ji ka warke ko kar ka daina sha sai ka karasa kwanakin da aka ce maka in ba haka ba mai yiwa an yi ma wannan cutan wani mahan gurɓa ne ta suma sai ka bari in ta farfaɗo ko to canza kama za ta yi saboda dama ta gane kenan wannan maganin in ya kawo naushi gefen kunni yake samu inda zai ta rika dukawa kai ta shan maganin baya aiki ina fatan mun gane wannan da kyau Allah ya sa mu dace shine sai malam a cikin ta'aliqin da yace qala fi zadul ma'ad an fada cikin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad na ibn al-qayyim ibn al-qayyim a cikin littafin zat a mujalladi na hudu wannan mujalladin gaba ɗaya ya ware shi ne akan magungunan manzan Allah shi ne tibbin nabawi in ka karanta za ka ce kai ibn al wannan wani irin likita ne likita ne na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ibn al ne ya tafiya zai je aikin haji babban malami irin wannan tun daga sha zai taka kafa ya tafi aikin haji maka bai da abin hawan da zai hau malami kamar ibn al-qayyim shine sai ya samu wani bawan Allah sai ya rage mai hanya akan raƙumin shi to sai ya auna in a ƙafa zai zo zai wata kaza yanzu a 'yan kwanaki ya zo da ya umara sai ga akwai sauran tazarar lokaci mai yawa da zai zauna jiran lokacin aikin haji to shine sai ce bari ya ma gidan annabta hidima shine da ka ya zauna ya rubuta wannan littafin zadul ma'at guzurin lahira fi hadi khairul ibad dangane da shiryar mafi alkhairin bayi ya shiryar annabi take akan kaza shiryar annabi akan kaza shiryar annabi akan kaza shi yasa mu shiryar annabi kawai muke so akan imaninmu kan sallanmu azuminmu zakkanmu hajjinmu mu'amalanmu ɗabi'unmu lafiyanmu rayuwanmu da mu'amalanmu baki ɗaya shiriyar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama muke so duk wata shiriya saɓanin wannan a kai a gayas ina fatan mun gano wannan da kyau mun riga mun gama yanke shawara kawai annabi za mu bi Allah maraukin sarki ya sa mu dace to a cikin zadi ma'ad yake cewa lesa ɗibbuhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka a ɗibba. maganin annabi ba iri ɗaya ne da maganin da likitoci suke bayarwa ba ya kawo ku sani ba iri ɗaya ba ne fa inna tibbahu alaihi salatu wassalam saboda maganin annabi da yake bayarwa mutayakkanun ƙatai. wannan ana da yake ne kai tsaye magani ne waraka ne ilahi wanda daga Allah yake domin shi wa mayan tiko 'an alhawa, in huwa illa wahayin yoha wannan maganan da aka ce mutayakkanun qat'iyyun ilahi shine dalilin da yasa ne muku wancan shimfidan a farko cewa masu ba da maganin su yi hankali gara ka tsaya kai mai maganin gargajiya ne duk wanda ya san zai zo ya karba to yayi kantafi ne cikin da baka cewa daga annabi saboda duk abin da ka jona ma annabi to zai jonu zuwa ga Allah kuma to kuma ka sani kana ƙara ma kanka faɗin matsala ne ya ce sadirun anil wahayi wannan magani na annabi ya samo asali ne daga wahayi wa mishkatin nubuwa da kuma hasken annabta wa kamalul aqal da kuma tunani da hangen nesa da hankali cikakke wanda babu rudani a cikin shi wa tibbu ghairihi amma kuma magani na wani da ba annabi ba handas mala ya ce hadasun wannan abu ne wanda yake kawai kimiyya ne da bincike-bincike wa zunun da zace-zace wata jarib da gwadawa kan tafi a gwada in yayi yayi in bai ba bai ba kun gano wannan da ke ku shi ko na annabi wannan qat'iyyun ilahi kuna fahimtar wannan da ke ku manzon Allah kenan to duk wanda yake da irin wannan baiwan kawo sai mu bi shi in ko babu ko to manzon Allah ya ishe mu ina fatan mun gano wannan da kyau to wannan hadisi ma ya ce al-Imam al-Bukhari fitar da shi a littafi na 76 kitabu tibbi a babi na hudu babu dawa bil asali karkashin babin da ke bayani akan yin amfani da zuma a matsayin magani kamar yadda na ce ya kamata kullun gidanka ya zama akwai zuma mai kyau wanda kullun da safe kafin ka ci abinci kai da iyalanka kowa zai lasa kun gano wannan bayan an ci abinci da daddare kuma kowa ya lasa sannan a riƙa lasan habbatus sauda ana shaƙa ka kwashe shekara ɗaya ka gani za ka ji wajen likita mun gano wannan da ke ku ka gwada ka gani za ka ji wani complain a gidan ta ma babban matsala zuman ku shanta ake bayan da shari'a ta ce in jiki na da matsala sai a sha sosai amma in ba matsala ba ne irin wannan ne ɗan sawa ake a hannu ana rasa kuna fahimta amma mutum sai zo ya ce ya zuba cokali uku a baki ya ta ƙoƙarin haɗe shi ya ƙi haɗuwa a wannan ka tura ne a je a yi kokowa da wasu hayaniya a cikin amma na rasa haka ba sai ka lalashe cokali biyar mawa ka san ka lashe shi ba kuna fahimtar wannan da kyau ku zuman na shiga cikin cikinka na amfani bakinka kuma na shan daɗi Allah madaukin sarki ya sa mu dace babu ta'un wa tiyara wal kahanati wa ghairiha wannan babi zai bayani akan ta'un annoba da kuma camfi sannan sai bokanci da wannan abin da ya kama da haka abin da ya sa mala ya maka wannan anan boka ma wai an dauke shi mai bada magani ne in ciki na ciwo sai a ce a tafi wajen boka alherin da sunna suna ƙasan nan ne fa kawo da wannan bala'in duk abin da ya taso boka duk abin da ya taso boka bokaye sun ci karansu ba babbaka annabi ce duk wanda ya je wajen boka ya gazgata boka akan abin da boka ya faɗa to wannan ya zama zunzurutun kafiri in boka ya faɗi baka yadda ba kai kuma za kwana arba'in ba a karɓan ibadanka kenan in ka fahimci boka za a gane boka matsala ne duniya da lahira ya anshe kudinka ci mutuncinka ya ƙara gaba mawaƙi ne a ƙasar hausa ya ba da labarin matan da ke zuwa wajen boka ya a cikin waƙan shi ya nuna cewa kawai suna rakiyan asara ne kun gano wannan da ke ko ki kai karauninki guda biyar kai turman alawayya guda biyar ki kai kaza da sannan da silin ki jaka kaza bi ya gama ya cinye ki je ki Allah zai maki magani haka ne ko ba haka bane duk aikin banza ne ashe karshe gawa ake dogaro Allah ne jama'a boka fa bai iya canza komi wallahi bai iya kawo komi duk abin da kaga ya same ka ko ko baka je wajen bokan ba zai same ka ƙarya yake yi zindiki ne macuci ne ɗan damfara ne shi sai ya kamata a faɗaɗa hukumar efcc ta hada da bokaye a ciki duk waɗannan bokaye da suke ma 'yan siyasa da 'yan boko bokanci duk a kamo su don sun taimaka wajen haɓakar da cin hanci da rashawa a ƙasar nan madu ƙarya ne ba abin da suke yi kun fahimci wannan da ke ku wallahi ƙarya ne ban ba ku labarin wani bawan Allah ba ma'aikaci ne abuja babban mutum ne yana zuwa wajen wani boka a garin nan duk in ya zo gidan wani abokin shi yake sauka da sabu sai je wajen boka ya kai ma boka ɗan abun masarufi ran nan sai suka yi wani ɗan rashin gaskiya a ma'aikatansu kuma yake tsoron in an kama shi ma zai iya rasa aikin shi baki ɗaya to sai taho ya zo garin nan ya sauka gidan wannan abokin nan shi kuma abokin da ake sauka gidan shi ahalus sunna ne kullum yana jan mai kunni yana tsoratar da shi wannan abin da yake ya sani fa ba daidai ba ne ba daidai ba ne kuskure ne ya bari shi kuma yana ƙara zullu da ƙara tunzira cikin wannan ɓannan ya zo ya gaya mai cewa ga matsala ya ce to Allah ka roƙi Allah kawai ka rabu da shi ba wani abin da zai yi to ya ƙi ji da ya je ya gaya ma boka buƙatun shi boka ce ba matsala je ka yana koma bayan kwana biyu ashe abin bai tashi ba kuma sai ga takarda na promotion ɗin shi ma ta fito kuma ma hadda wani ɗan ƙaramin kwas da zai tafi turai ya je ya yi kuma a haɗe da wannan kwas ɗin akwai wasu 'yan maƙudai da zai ɗan dafi ya ce ya dawo kuma ga ƙarin mukami da wawo keken ofis ya ƙara samun karɓuwa da yarda a wajen oga kwata-kwata ai sai ɗauka boka ya aiki yawan ko ƙafa ya sheko a guje ya taho garin nan yana zuwa ya je samu wannan aboki na shi ya gaya mai cito na gaya maka Allah ne ke ma ba boka ba ne ci haba mana inda na tsaya ba ni da wanda ya dafe man kana tsammanin abin zai yiwu ne kaza kaza kaza sai tafi yana zuwa gidan boka boka sai rike baki ce dan Allah kai hakuri wallahi tallahi na manta da aikin ka amma Allah da yanzu za a fara ka ga wani irin taimako da Allah ya tashi mai dan ya tsira da imanin shi ya tsira da kudin shi don gajojen boka ke yi kai tsarin imani kuma kai tsarin kudinka sai ta so ya dawo ya zo ya gaya abokin shi ce wallahi maganan ka gaskiya ne ashe matsiyacin baccin shi kawai yake ba aikin da yake dama Allah ne yake yi kun ga dalilin shi kuma shirin shi shine mawakin kasan Hausa da Allah ya mai baiwa a waƙe yana waƙa ana jin daɗi yana samun abun duniya sai ka ce ba wani bori da tsafi yake yi shi kuma ya mai da ce jama'a ba na bori ba na tsafi kuma irin uzurin da ya bada in ka kalla sai ga wallahi haka ne ya ca ah, in tsafi nike yi to shi bokan ya fara tsafa 'ya'yan shi su zama ni maimakon ni in ɗiba an kai mai maula abin ya zama nashi ne kuna na 'ya'yan shi ya ce koko shi baya son samun sai dai ni da tsohona boka mai imani ne mai tausayi ne ba sana'a yake yi ba wannan tsafin da yake ba yana yi don a bashi ba ne to don me ba zai maɗan shi ko ƙanin baban shi yadda in sun yi tsafin sun samu shi ma ya zama a gidansu ba ne koko ko shi ya son samun sai dai ni da tsohona ya lissafa ya ce motoci da gidaje ya ce da tsibin nerori ya ce sannan ga shanu daji mun gano wannan da kyau ku yanzu duk wanda ya kuɗi da waɗanda suka ɗibi na hukuma duk wanda ya samu sai ya je bayan gari ya gida sai ya tara shanu da dabbobi ya yi gidan gona ya ce ina da wannan takaman duk wani mai kuɗi shi ne ga gida ga mota ga mata ga kuɗi ce din na samu ce duk shi baya son samun sai dai ni boka mumini ne jama'a mun gano wannan da kyau ku shi yasa kar ku yarda da boka ko mai miskala zarratin idan akwai boka kwaya ɗaya a unguwanku ko to bala'i ya gama sauka a wannan unguwan ya dinga muku tsatsibe-tsatsibe kenan da jaye-jayen aljanu sai sun haifar muku da fitina kuma shi shi karshe cikin fitina zai mutu ka karanta wahid abdulsalami bali a cikin littafin asarimul battar saddi lissaharatul asharar za ka ji bayanai dalla-dalla na irin yadda boka yake da irin yadda yake shirka da irin yadda yake kauce dokar Allah wannan abubuwan da boka yake yi ko na daga abin da ke sababan magari musiba saboda ana tsokanar Allah ne Allah madaukin sarki ya kiyaye hadithu usamah ibn zaid qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan hadisi Usama dan Zaid Allah ya kara mashi yadda ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce at-ta'un rijsun ursila ala ta'ifatin min bani Isra'il, Annuba azaba ce da Allah maɗaukin sarki ya aiko mu wasu gayya daga cikin banu Isra'ila, au alaman kana ƙablakum ko kuma ga wasu jama'a waɗanda suka zo kafin ku. Kun gano wannan da kyau ku? Sun yi ma Allah wani karambani sai Allah maɗaukin sarki ya saukar masa da annoba. a wani hadisi annabi ya ce a taun waqzu a da'akun minal jinni annoba wani hura ne busa ne ingije ne da makiyanku daga cikin shedanan aljanu suke antayo muku isa kowa ya kiyaye azkaru shar'i 'ya'yanka su kiyaye kai ka kiyaye 'yan aikin gidanka aminanka abokan hudanka kowa ya kiyaye azkar na shari'a da kiyaye dokokin Allah duk wanda ya tsara wannan billahi azim jama'a ba mu bukatan wata allurar rigakafi in ga kiyaye wannan maka rigakafi tabbataccen rigakafi al'ilahi mala ƙarin bayanin da yake a ƙasa ya ce azabun rijisun bi ma'ana azabun wata azaba ce ƙalan nawawi al'imamin nawawi ya ce hadal wasab bi kaunihi azaban muhtassun bi man kana qablana cewan da aka yi wannan annoba azaba ce to ta shafi al'umman da suka zo kafin muni wa amma hazihi al'umma amma saukan annoba ga wannan al'umma fahuwa laha rahama wa shahada wannan yana zama jin kai ne kuma shahada ne fafis ne, hadithi ya zo cikin bukhari da muslimin ƙauluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce almatu'un shahidun wanda annoba ta kashe to shahidi ne Wafi hadisin akhar fi sahihai ne. a wani hadisin na daban da ba bukhari da muslim ne suka ruwaito ba annabi ce inna ta'una kana azaban annoba dai azaba ce da yab'athu Allahu ala man sha Allah maɗaukin sarki yake aiko da ita ga wanda ya so faja'alahu rahmatan lil mu'minin sai Allah madaukin sarki yasa annoba ta zama rahama ce ga mu'minai falaysa min abdin yaqata'un babu wani bawa da zai afka cikin annoba fayamkusu fi baladihi sabiran ya zauna a garin da annoban ta tare shi yana mai haƙuri ya alamu annahu lan yusibahu illa ma kataballahu lahu ya sakankance a ran shi fa babu abin da zai same shi sai abin da Allah ya rubuta cewa wannan abin ne zai samai illa kana lahu mithlu ajri shahidin face an ba shi lada kwatankwacin ladan shahidi wa fi hadisin akhar a wani hadisin annabi yace at-ta'un shahadatu li kulli muslimin annoba shahada ce ga kowane musulmi to simala yace wa inna ma yakunu shahada annoba za ta zama shahada ce liman sabara ga wanda ya haƙuri kama bayyana hufil hadithin mazkur kama yadda ya ambata a cikin hadisin da muka ambata mun gano wannan da kyau ko wa aidan har ila ya ce, wa fi hazil hadis a cikin waɗannan hadisai in ka tattaro su baki ɗaya da wanda za mu ƙara sa karantawa a sama Ya ce. akwai man'ul qudum ala balad ta'un an hana mutum ya je ya shiga garin da annoba ya kama wannan garin wa mana alkhuruja minhu kuma an hana mutumin da ke cikin garin ya fita firaran min dalika saboda guje ma annoban wa ammal khuruji ne aridin amma kana cikin garin sai wani lalura ya sa za ka fita ka je wani waje fala a bihi wannan babu laifi wa hadha alladhi zakarnahu mala yace waɗannan bayanan da muka yi huwa mazhabuna wa mazhabul jumhur shine mazhabin mu ko mazhabin daukacin malamai Allah madaukin sarki ya sa mu dace ya kiyaye ya kare mu daga annoba ya azata mu cikawa da shahada Allah ya tabbatar da digadigan mu akan abin da yake so kuma ya yarda shi fa iza sami'tum bihi bi ardin duk sanda kuka ji labarin annoba ta sauka a wani gari fala taqdamu alaihi kar ku sake ku je ku shiga wannan garin wa idza waqa bi ardin wa antum biha in annoba ya sauka a garin da kuke ciki fala takhruju firaran minhu kar ku sake ku fita don gudun wannan annoban kun gano wannan da kyau ku kar ku saki wa fi riwayatin a wani ruwaya ce la yakhrujukum la yukhrijukum illa firaran minhu ba abin da zai fidda ku a garin da annoba ya sauka sai don gudu daga garin doka ku gudu wannan hadisi al-imam al-bukhari ya fitar da shi a littafi na 60 kitabul anbiya babi na 54 babun haddathana abul yaman tambaya anan yanzu misali irin waɗannan jihohi da aka sa musu dokan ta ɓaci aka ce ana yin abin da aka ce ana yi to yanzu mutum ya gudu daga wannan garin ya yi laifi to tambaya bata kai nan ba a ajin farko tambayin da za a fara yi shin wannan dokan ta ɓaci annoba ce abin da ya tada abin da ya haifar da dokan ta ɓaci shi wannan abin annoba ne ko ko annoba sai abin da ya shafi jiki in A, e, shin abin da mutane suke gudun ma jikinsa yake shafa ko ba jikinsu ba ne bala'i ne wanda ahmad bihil balwa ya shafa ko'ina ko ku ba irin wannan bala'i ba ne hmm? kenan wanda yake zaune a maiduguri da yobe ko adamawa kenan zai iya gudu ko ko dole zai tsaya cin da annoba ce ya jira kawai a zo a bindige shi ya yi shahada eh yana da bambanci da asalin wancan annoban kamar yadda wasu malamai suka faɗi da wannan annoban da ake magana a kai ƙila ba mamaki cutar ta kama ka in ka fita da shi daga wannan garin za ka iya kai shi wani gari ka yaɗa shi na ciki kai ya fita na waje kar ya shigo to amma wancan annoban ga gudu za ka kai matsala wani waje in a to shi ma ba za ka fita ba in a'a to in ka ga hanyar da za ka silale sai ka silale don kawai ka jira wani ƙato an sa shi kawai zai kashe ka a banza na ganin bai kyautu ba mun gano wannan da kyau ku sai mai addu'a Allah ya zaunar da mu lafiya ya kiyaye mu daga waɗannan bala'o'i jama'a don dai wannan bala'i ne bala'i ne ba ɗan ƙarami ba kun gano wannan da kyau ku shi yasa ana zaune kalau karka sake kai abin da zai zama ma al'umma fitina kai ba ka iya kare kanka ba ko ba ka iya kare su ba mai amfanin baɗi ba rai kawai da yake ce ka ji daɗi ka yi kisa ka ji daɗi ka tsorata ka ji daɗi ka firgita jama mun gani yi abu in ya faru kowa na tsoro zai gudu mun gani lokacin da aka yi kururuwan bom a nan unguwa ni ban gani ba amma an ban labari an ci gida da dama sun fada hada ina su ina su za su gudun hijira za su gudu na ce ikon Allah in ma gaske ne wanda yake harin shi kuma yana cin yana bacci kun gano wannan shi sa in abu ya faru mafi mahimmancin abin da ya kamata ku yi ko shine natsuwa da kuma yarda da cewa abin da ya samu Allah ne in mutum ya samu wannan ku zai zauna lafiya ya zama bai da matsala amma in baka kiyaye wannan ba ku kana kallo sai ka ka zaman lafiya ina fata mun gano wannan da kyau Allah ya shiryar da mu. Hadisu Abdurrahman bin Aufin, an Abdullahi bin Abbasin, an na Umar buna Khattabi radiyallahu anhu kharaja ila sham sayyidina Umar ɗan Khattab ne ya fita zuwa ƙasan sham. Asali wannan hadisin Ibn Abbas ne ba Abdurrahman labari. So, shi Abdurrahman yana cikin hadisin, to, amma a farkon abin da ya faru baya nan daga ƙarshe ya dawo ya zo tadda ana tattaunawa da ya faɗi abin da ya sani na hadithi daga annabi daga baya sai ya tambayi ibn abbas wai me ya faru ne tun daga farko shine sai ya bashi labari kaga amana ta ilimi da ya zo sahabi ne abokin umar ne shi ma ai da kawai sai ya faɗi maganar amma sai da ya faɗi wanda ya gaya mai kuma wanda ya faɗa mai ɗin shi abdurrahman ya haifi ibn abbas amma yanzu kokari kake ka nuna wai kai malami ne da ka faɗo from nowhere ka fahimci wannan da ke ko wannan ba zai taɓa yiwuwa ba in ka zama malami irin wannan to bai halatta ya karatu a wajenka ba in gano wannan da ke ko saboda abin da ke karantar da mutane babu tabbas ba koya kai fanni na ilimi ba Allah shi kyauta to malai ce khuruji ila sham ya ce, fiye rabbi in akhir an yi wannan ne a in al-akhir sanata thamana ashar a shekara na sha takwas bayan hijira ya tafakkaru ha a hawalar ra'iyya hitani na umar yi na rangadi yana binciken halin jama'an da yake kulawa da su ina fatan mun gane duk irin wannan rangadin da da shugabanni suke yanzu ana yin shi ne ba a yi ko me yasa ba a yi kun fahimci wannan shine rashin sanin haƙƙin al'umma da ke kan shugabanni ko mun gano wannan da kyau ku idan yanzu aka ce ai abin da yasa ba a yi tsaro ne to ku zo da tsaron mana in aka zo da tsaron ba shi shikenan ba kuna fahimtar wannan da kyau ku amma yana daga abin da ke haifar ma shugabanni matsala da talakawansu shine talaka bai sanin amfanin shugaba wai sai shugaba na bukatan shi mu ko muna gaya muku gaskiya ne ya kamata a dada harkar ran gadi gwamna ya rika zuwa cikin talakawa yana binciken abin da ke damunsu sarki ma ya rika zuwa kuma kai ya jena masu mazurai kun gano wannan da kyau ko sau da yanzu lokacin mazurai ya wuce kun gane to shi kenan sai a zo ku me ke damun ku su faɗi me ke kaza a faɗi yanzu azumi ya kusa sai sarki ya sai buhunan gero da shinkafa da duk abin bukata nan masarufi sai ya aika matalakawan shi unguwa unguwa ya ce a raba masu kuma ya zo da kanshi ce ya zo ya gaishe su ne ran da yake da bukata ya ce duk su zo yana son gana da su duk za su zo ran da wani ya neme mai tsiwa duk gari za a haɗe ma wancan kai da an ga alherin shi amma kai ba a san komi naka ba sai mazurai ka ga wa zai girmama ka waɗanda su girmama ka ba don suna ci a jikinka ba ne uba da ke ƴaƴa ke girmama shi don suna ce a jikin shi ne Allah ya tsare mana imaninmu za mu saurara a nan subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wato bi ilaik assalamu alaikum